yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa ya ku jama'ar da kuka yi imani ku yi takawa ku faɗi magana wacce dake mai kyawu Allah ta'ala zai gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku lalle ne wanda Allah wanda yawa Allah da manzonsa biyayya ya samu rabo wanda yake mai girma ni da ku Allah ya ba mu rabo mai girma yau muna bakwai ga watan zulka'ada hijira shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas kuma gregorian day 24 ko na april 2026 mun hada wannan masallaci na katsina state institute of technology and management babban abin da ya kawo ni jihar katsina shine gabatar da convocation lecture a wannan institute mai albarka wanda ɗalibai uku insha Allah ta'ala ake musu graduation ceremony ake kuma ba su certificate muna roƙon Allah karatunsu da iliminsu Allah ya sanya albarka a ciki waɗanda suke karatun ba su kammala ba Allah ya musu albarka waɗanda za su shigo nan gaba su ma Allah ta'ala ya musu albarka convocation kawai dace na gabatar na fita a makarantar sai shi rector dr musa ahmad Zayyad ya sa aka yi kidnapping dina amma legitimately and legally don haka kawai ya sanar a ce zan yi sallah kuma daga nan aka riken a mota kai ni ofishinsa daga ofis aka kawo ni nan kuma gaba da ni jami'an tsaro baya da ni jami'an tsaro so don haka wannan manufarsa ta alkhairi da yake nafin dina Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa a mizanin ayyukansa na kwarai don haka gabatar da khutba a nan kamar ribar kafa ne don taron convocation shine babban abin da ya kawo ne amma kuma ribar kafa ne mai albarka don khutbar juma'a sallar juma'a abu ne da Allah ta'ala ya wajabta a kanmu to muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai wannan jiha ta katsina Allah ta'ala ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mata zaman lafiya Allah ya ƙara wadata a cikin wannan jiha duk abin da ya damu wannan jiha Allah ya magance mana dukkan jihohinmu na arewacin Najeriya Allah ta'ala abin da muke nema ko ya dame mu Allah ka magance mana waɗanda suke da mudafun iko a hannunsu Allah ya ƙara masu jin tsoronsa Allah ya ƙara musu tausayin talakawa Allah ya kara musu jin tausayin talakawa Allah ya kara musu jin tausayin talakawa abubuwa da suka dame mu a Najeriya bangare na tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya amintar da mu abinda za mu iya Allah ya sauke mana wanda ba za mu iya ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kansa Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare hudubar mu a yau tana magana ne akan ɗaya daga cikin surorin ƙur'ani wacce take sura ce da ba ta da tsawo ita ce sura ta ɗari da uku a cikin ƙur'ani idan aka fara irge daga suratul fatiha zuwa bakara sura ce da adadin ayoyinta ga baki ɗaya ƙwaya uku ne kaɗai tare da cewa akwai surorin da ke da aya sama da ɗari biyu amma ita ayoyi ne ƙwaya uku ga baki ɗaya cikinta sura ce da idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi wasu 'yan adam a bayan ƙasa masu imani da bin Allah da kuma ƙarfafa annabi da manzo da Allah ya turo musu ba irin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka gamu da juna ba sa rabuwa da juna idan mutum biyu suka haɗu sai ɗaya ya karanta wa ɗaya wannan sura mai albarka bayan ya karanta masa ita tukunna sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Shi ne amincin Allah ya tabbata a kanka da rahamarsa da albarkarsa tukun na sai su wuce amma duk gamu wanda suka yi sai sun karanta wa juna wannan sura kuma isnadin yana cikin sahiha shek Muhammad Nasir rahimahullah ya ce isnadi ne da yake ingantacce a sahiha volume na shida namba na 147 wannan sura ta 103 mai ayoyi kwaya uku kadai a cikinta imamu shafi'i rahmatullahi alai kamar yadda ibnu kafir rahmatullahi alayyaka a tafsirinsa a volume na takwas namba na 446 yana cewa da Allah ta'ala bai saukar da wata sura a ƙur'ani ba sai ita wannan tollin tolle saukar wallahi ta isa mutum ya bauta wa Allah da ita shiga aljanna instead of saukar da sura 114 ce da ita kadai aka saukar da ta ishi mutane haka kuma a cikin volume na takwas namba na 446 zuwa da bakwai imamu shafi'i rahimahullah ya kara cewa akan wannan sura din cewa lalle mafiya yawan mutane lalle mutane ko mafiya yawansu sun gafala daga tunani akan saƙon Allah a cikin wannan sura din wannan sura ‘yan uwa ita ce suratul asir bismillahir rahmanir rahim wal asir innal insana lafi khusur illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah yace wal asr ina rantsuwa da zamani ko kuma ina rantsuwa da lokacin sallar la'asar don lokaci ne da mala'iku ke haurawa sama dan kai ayyuka ko ina rantsuwa da sallar la'asar don ita ma sallah ce mai daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tana cikin salloli da malamai suka rinjayar cewa ita ce salatul wusta Allah ya yi rantsuwa da lokaci time wato lokaci ko ka ɗauki zamani ko lokacin la'asar ko la'asar ko yammaci kowanne ka ɗauka dai iya nufin lokaci ne Allah ya rantse da shi ko lokaci mai tsawo ko lokaci gajere wannan yake bayyana mana a dukkan rayuwa babu abin da yake da tsada kamar lokaci lokaci ya fi kuɗi kuɗi da kake ji lokaci ya fi shi saboda ana neman kuɗi da lokaci in babu lokaci kuɗin ba zai samu ba kuma lokacin nan shi ne kai da ni da shi wannan ya sa alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alaike cewa ya buna adam in innaka ayyam kullama zahaba yaumun zahaba ba'abuk ya kai dan adam kai fa ba komai bane sai tarin kwanaki iya kwanaki ne mu Allah ya rubuta ran da ka shigo duniya ranar farko ran da yake na ƙarshe kuma ranar fita a duniya waɗannan kwanakin su ne kai shi yasa daga ɗan adam ya rasu duk kudinsa duk mulkinsa duk iliminsa duk sarautarsa yana rasuwa abinda ake fara mantawa da shi shine sunansa sai a rika ina gawar take tana asibiti to suwa za su dauko gawar wa zai wanke gawar ina gawar take ne suwa za su dinko likafa ne daga an je makabarta ba a cewa allajiwa ne ba a cewa professor wa ko aramma ne ko shek wa ko his excellency wa ne nake cewa ina gawar take a matso da gawar me dalili saboda kwanaki ne daga an zara ran sunansa ma an manta gaba gida ba mai kiran a auren amma kabartan nan ba wanda zai ce ina aramma ba mai cewa ina shek ba mai cewa ina profesa ba mai cewa ina minista ba mai cewa ina gwamna ko shugaban kasa ko ciyaman ko ina mai martaba wallahi babu duk girman mutum sai a ce ina gawar take saboda dan adam kwanakin ne daga an zara ran to shikenan sunansa ma ya bashi kuma a lokacin waɗanda suka fi kowa san su a duniya su suke gaggawan aje a tona makabarinsa su suke gaggawan a nemo ice su suke gaggawan a kawo likafani su suke kokari na gayyato mutane don Allah ku zo ku taimaka mana mu je mu binne shi kuma su ne masoyansa na farko a duniya la ilaha illallah muhammadun rasulullah su ne masoyan ba makiyansa ke yi ba masoyan suke yi iyalinsa da ke kaunansa a duniya idan an ce zai kwanan keso ta kwana da shi a cikin ɗaki a ranar wannan daren sai ya fi kowane dare tsawo gare ta saboda me saboda ransa ne babban abin yanzu babu ran don haka ba mai bukatansa mai dalili don ɗan adam kwanaki ne lokaci ne idan lokacin ya kare aka zana ran ko an bar gawan ba mai bukatanta kisa Allah ta'ala ya rantse da lokaci wallahi lokaci babban al'amari ne duk abun da ake nema na ilimi na lafiya na abinci na wajen zama sadar da zumunci gaida marar lafiya duk abun da za mu yi a duniya da lokaci muke yi Kisa ko karatu ka zo makaranta sai a ce kaza shekara biyu zaka kammala kaza shekara uku kaza shekara hudu kaza biyar kaza shida saboda me saboda lokaci ne in matsayi aka baka sai a ce tenuwa ne lokaci ne duk rayuwar nan lokaci ne hatta kuma zaman mu a duniya lokaci ne shi sa Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani ina rantsuwa da lokacin sallar la'asar ko sallar la'asar dukkaninsu lokaci ne lokaci yana da tsada 'yan uwa lokaci yana da daraja kuma lokaci uku ne akwai wanda ya wuce shine kaman jiya ko safiyar yau duk ƙoƙarinka a duniya ba za ka dawo da shi ba ya wuce kenan akwai wanda yake gaba mai yiwa kaman gobe asabar ko jibili lahadi ko litinin shi kuma ba mai tabbas wa zai samu da ni da kai ba mai tabbacin zai kai gobe ashe shi goben babu tabbas jiya kuma ya wuce sai na ukun shine yanzu to yanzu shine mai amfani don shine tabbas yadda muka taru a nan mu bauta Allah a daidai yanzu akwai wanda yana wani gidan sabon Allah kuma yana da'awar shi ma musulmi ne kirjin balarabe don hakikanin khasara a larabci ba shi ne asalin interpretation ɗin asara a Hausa ba in aka ce ɗan adam lalle ɗan adam ya yi asara ce waɗanda ba su ga uku ba gasu suna da siffa guda hudu ne kadai illal na amanu sai wanda suka yi imani wa amilu salihati na biyu suka yi ayyuka na kwarai Wata wasau bil haq na uku suka yi wasiya da gaskiya Wata wasau Bil sabr na hudu suka yi wasiya da a yi haƙuri a cikin bin Allah rayuwar nan daman gajeruwa ce dukkan rayuwar duniya waɗannan ababe ne guda hudu in mutum ya rasa a duniya wallahi da bai zo ba da ya fi masa alheri dukkan duniya nan da ba ka cikinta da ya fi kwanciyar hankali da ka rasa waɗannan ababe guda hudu illallazi na amanu sai wanda suka yi imani imani da Allah babu abin da ya kai shi tsada a rayuwarka duk wata ni'imar da Allah ya maka a duniya koma bayan ni'imar imani ne saboda kowane abu ana iya rasa shi a samu amma imani in kai barinsa in bai kai sa ba ka shiga uku kuma dukkan rayuwar duniya ba mai cin ta sai mai imani kuma mai imanin nan shine Allah ya bamu labarinsa ko da a cikin suratun nahali cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna cikin suratun suratul nahl aya ta bakwai. kaga Allah yace masu imanin nan za mu rayar da su rayuwa mai daɗi. jama'a rayuwa mai daɗi a duniya fa ba fa ana samun ta a kuɗi bane in an samu kuɗi babu imani shirme ne ba fa ana samunta a sarauta ba ne sarauta babu imani hayaniya ne da bankaura ba fa ana samunta a mulki ba ne dukkan public office din babu imani shirme ne kuma hayaniya ne bankaura ne wanda ke cin ribar kudinsa ko sarauta ko mulki ko matsayi ko kasuwanci ko sana'a shine wanda Allah ya bashi imani kuma ya bashi wannan ni'imar duniya so duk abin da aka samu imani a ciki to ana cin ribarsa duk abin da babu imani kuma halaka yake kai mutum gare shi mutane da yawa ni'imar duniya ke kai su ga wuta me dalili don suna da ni'imar duniya amma babu imani a cikin ni'imar don haka duniya sai ta zama hujja ne gare su ba hujja ne a kansu ba hujja ne gare su ba don haka imani da Allah jama'a ya fi komai tsada yau mun kai zamanin da jama'a suna iya barin imaninsu akan kuɗi kuɗi wallahi yana sa mutane su sai da addini su sai da yancinsu su mai da kansu bayi yanzu an koma bautan kuɗi duk abin da mutum yake nema a wajen marasa imani in ya zo da kuɗi to a shi nan gama magana kuɗi kawai kuma kuɗin da ba komai ba kuɗin da ba zai magance maka matsalar shekara ɗaya ba balle rayuwarka ga baki ɗaya a kodan da inda akwai kuɗi to komai za su yi to ba daidai ba ne ko me za mu yi a rayuwa ba kuɗi ne priority ba duk abinda da za ka yi imaninka da abin da Allah yake so shi ne fi komai muhimmanci yanzu ko irin zaɓe da ake na siyasa da karɓar kuɗi kawai a yi zaɓe ya taɓa ba mafita a najeriya ya taɓa ba da mafita ya taɓa ba da mafita ba idan za ka yi ka yi abu ne da imaninka da Allah a kowane mataki waye cancanta waye kake ga zai kawo gyara waye kake ga zai rage barna waye kake kyautata masa zato idan babu original to waye ke da dan dama dama idan babu fari to wane ne yake dan fari fari idan kuma bakake ne to waye dan baki baki duka dai cikin abin da yake dama daman wanne yafi cancanta ba wai kudi shine priority ba in kudi ne priority to ba zai magance mana ma matsalar Najeriya ba balle duniya balle kuma lahira in kuma kuɗi kyauta aka baka ba sharaɗi ba ne to na ya zama kuma bati aka baka amma kada ya zama shine sharaɗin ƙaunarka ko goyon baya wannan ba haka ba ne abin da yake sharaɗi shine cancanta da kamala da dacewa wannan shine abin da ake bukatan ka da shi ka ba da priority a koda yaushe don haka yallallazi na amanu na biyu wa amilu salihati waɗanda suka yi ayyuka na kwarai. shi imani in dai mai kyau ne to ba a raba shi da aiki na kware ba zai yi mutum ya ce ya yi imani ba a je sallah sai ce shi ba zai yi ba baya sallah a kan lokaci ba ya kiyaye haƙƙin iyali bai kiyaye haƙƙin iyaye bai kiyaye haƙƙin makwabta bai cire zakka bai yin azumi ingantacce in an yi magana ce yi mun yi imani da Allah ba haka ba ne dole in an samu imani sai an samu aiki na kwarai don amfanin imani shine ya zaburar da mu mu bi dokokin Allah mu yi abin da Allah yake so shi sa waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ta'ala ya gaya mana makomarsu aljanna innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan har zuwa ƙarshe qul ma. ana basharin mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada tun daga aya ta ɗari da bakwai har ka je karshen kafi Allah ya bayyana mana masu aiki na kwarai da suka yi imani yana gwama imani da aiki na kwarai don Hassan da Usaini ne ba a raba su dan ne da dan duk inda aka samu imani za a samu aiki na duk inda aka samu aiki na kwarai yana kuma bayyana mana zuciyar lalle akwai kyakkyawan alamar tana da imani don haka mu yi aiki mu yi imani mu yi aiki na kware shine primary mission din mu a duniyar nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu da cikin zariyar aya ta 56 dukkan primary mission din mu a duniyar nan shine dan mu zama wa Allah bautan nan kuma sai da imani da aiki na kware na uku wa tawasau bil haqq suka yi wasiya da gaskiya duk inda kake a shaide ka da gaskiya shi yasa Allah ya ce suka yi wasiya da gaskiya ka faɗi gaskiya ka aikata gaskiya ka goyi bayan gaskiya ka taimaki gaskiya ba ka zuƙi ta malle ba ka goyon bayan zuƙi ta malle ba ka ƙarfafa zuƙi ta malle kuma ba a samun ka kana goyon baya da taimakon zuƙi ta malle a same ka da gaskiya da aikata gaskiya wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur da cikin suratul ayata ashirin da tara. na huɗu wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wasiya da haƙuri. jama'a rayuwar duniya dukkaninta idan babu wasiya da gaskiya babu hakuri babu inda ake ji duk wanda ya rike gaskiya na ukun nan sai yayi hakuri a ko cikin gidanku ne in dai gaskiya ka rike sai ka zo mai hakuri in ba haka ba zai yi ba so mu rike gaskiya ita ce riba tafiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka jama ka biya ke sa malam sa'adu zungur yana jan hankalin mu mu 'yan arewa yake cewa mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku takan zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya ya ce gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashe. toka-toka da jasun garwaya ya ce kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya ya ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarka hannuwa ya sa mana ankwa hannuwa ya sa mana sarka mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya ya ce kai bahaushe ba yi da zuciya za ya sha kunya nan duniya shi ne halin da muke cikin za arewacin najeriya ba zuciya ba jarinta babu neman halal an zama malalata mayaudara makaryata an zama tumasanci kaman ba wannan society ya samar da magabatanmu shekara 40 50 60 ba ya ce kai bahaushe ba shi da zuciya za a yi sha kunya nan duniya shi ne kunyan da ake sha gamu da yawa amma yawan kaman karmamin akan ruwa ba ido na amfani yawan ya zo mana matsala in ka samu duk wanda suke hana ruwa zuben nan ta'addanci kidnappers terrorists a wanda daga cikin garin aka haife suka koma jeji suke wannan bala'in kuma iyayensu na cikin gari suna rayuwa don Allah mai albarkan wannan aihuwar a ce ɗanka ya zama terrorist ko bandit ko kidnapper menene ribar aihuwarsa kai ma kana tunkaho da shi ne ai da ɗa nagari ake tunkaho nagari na kowa mugu sai mai shi ai nagari shi ake tunkaho da shi duk wanda ya haifi ɗan ta'adda ko bandit ko kidnapper shi ma ɓoyewa yake baya so a sani to me amfanin yawa kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku kan zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai mu faɗi gaskiya amma gaskiya tana da ɗaci shi sa Allah yake wata wasau bisabar kuma suka yi haƙuri suka yi wasiya da haƙuri muna cikin society da ba a son gaskiya ana da karancin son masu gaskiya ana tozarta mai gaskiya muna cikin society da ƙarya aka ɗaure mata gindi aka kuma ba ta gata aka ba ta immunity yanzu ƙarya ma ya zama opinion ne mutum ya san ƙarya sai a ce ta opinion ɗin wani shi abin da ya faɗa kenan muna cikin society da mutum zai tara ku ya kalli dan ku ya muku karya shi ya san ƙarya yake ku kun san ƙarya yake kuma sai ku masa tafi a cikin suratul ra'adi sai ya ce walladina sabaru butigha a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa atu zakata ko walladina sabaru butigha a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yajra'una bil hasanati sayyi'a ƙoda sai mun yi haƙuri mun cije mun jajirce duniyan nan babu tabbas mun zo ɗan lokaci ne kuma za mu koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ya jikan magabatanmu ya jikan iyayenmu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu baba Buhari Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa marigayi shehu Musa Umar Musa ya ado shi ma Allah ya gafarta masa wansa ma Allah ta'ala ya gafarta masa waɗanda suka kafa addini a wannan gari irin su marigayi um, dukkan katsina ko ko kuma katsinan dukko su Allah ta'ala ya gafarta musu su umarun dallaji duka Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu duk wanda suka yi imani aiki na kwarai suka yi gaskiya suka yi haƙuri a kai a magabatanmu a wannan jiya ta kazan Allah ya gafarta musu a arewacin Najeriya dukkaninsu Allah ya gafarta musu a Najeriya dukkaninsu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya mana baiwa da imani da ayyuka na kwarai da kuma ainihin faɗan gaskiya da riko da ita da karantar da ita Allah ya mana baiwa da haƙuri da karantar da haƙuri da kuma juriya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare innal hamdalillah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 الذي يقرأها كل أحد منا عن ظهر قلبه ألا وهي سورة التي تسمى بسورة الأسر ومما روي عن الصحابة رضي الله عنهم بإسناد حسن عند الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه في الصحيحة إذا, إذا التقى الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة الأصر ثم يسلم ثم ينصرف لأهمية هذه السورة إذا التقى أصحاب رسول الله الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة الأصر من أولها إلى آخرها ثم يسلم عليه بمعنى عند اللقاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم ينصرفا لماذا لأهمية هذه الصورة يذكر بعضهم بعضا بهذه الصورة عند اللقاء لأهميتها ويقول إمام الشافعي رحمة الله عليه والله لو ما أنزل الله في القرآن غير هذه الصورة لكفت لو ما أنزل الله في القرآن غير هذه الصورة والله لكفت ويقول الشافعي رحمة الله عليه إن الناس أو أكثرهم في غفلة من تدبر هذه السورة أكثر الناس في غفلة من تدبر ما تعلمنا هذه السورة في القرآن والأصر لقد أقسم الله عز وجل بالدهر أو بالأصر أو بوقت الأصر أو بصلاة الأصر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي منى بنعمة الإسلام وبعث رسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الواقعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة فيا أيها الإخوة بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في هذه السورة ثلاث آيات بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالقسم والأصر لقد أقسم الله عز وجل بالدهر أو بوقت صلاة الأصر أو بالأصر أو بصلاة الأصر ثم قال إن الإنسان لفي خسر أي جميع الناس في خسارة إلا الذين آمنوا هذا حرف الاستثناء مستثنى من الخسارة هم الذين قاموا بأربعة شروط إن الإنسان لفي خسر جميع الناس في الخسارة في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا الذين آمنوا حرف الاستثناء أي إلا الذين أقاموا بهذه الأشياء الأربعة أولا إلا الذين آمنوا آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وشروط الإيمان معروفة لدينا جميع وأركان الإسلام معروفة لدينا جميع وأركان الإيمان معروفة لدينا جميع إلا الذين آمنوا هذا الإيمان هو شرط لقبول الأمر هذا الإيمان هو شرط لوجود حياة طيبة في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ثانيا وعمل الصالحات الأمل الصالح لا يكون الإيمان إيمانا إلا بالأمل الصالح ولا يكمل قول الإيمان إلا بالأمل ولا قول ولا أمل إلا بالنية ولا قول ولا أمل ولا نية إلا بموافقة الشريعة الإيمان لا يكون الإيمان إيمانا حقيقيا إلا بالأعمال الصالحة والأعمال الصالحة من أسباب دخول جنة الفردوس إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون أنها هولا ثالثا وتواصوا بالحق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أأتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها رابعا وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بل أعظم من هذا الجنة للصابرين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وعباد سلام عليكم بما صبرتم فنئم أقب الدار اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم ارزقنا بالإيمان والأمل الصالح وقول الحق والصبر على ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا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 اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا وكل من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين اللهم أنت تعلم ما في قلوبنا اللهم أنت تعلم أسرارنا اللهم أنت تعلم ألانيتنا اللهم أنت تعلم ألانيتنا اللهم تقبل دعاءنا